ku dama muna da masaniyar cewa su niyya su suje su kunna wuta cikin majalisar dokoki suka yin haka kuma suka je suka kusa suka yi yunkurin su shiga majalisar dokoki amma sun samu sun yadda eh, tayoyi cikin majalisar sai dai aka hi su. aka kore su mai suranan whatsapp da duk abin da ya shahi eh, kafafen eh, labarin nan ya san da cewa jiya da mutanen su na turai da na amerika da na diaspora sauran kasashe na afirka jiya su ma da kansu suka halara ta inda suke kuma suka kawo gudunmuwansu na su ba su hamzari su ci gaba su kada wannan iko su je su kunna su cinna wuta cikin assembly saboda tunda aka yi abin da ya faru yau da shekara biyu a burkina mutanen lumana ba su da wani mahalki sai su samu iko ta hanyar karhi ta hanyar zanga-zanga ta hanyar kunna wuta jiya kuma motocin da suka ɗauki eh, essence muna da lambobinsu kuma za mu nemi masu su eh, mutanen da suke fada da suke magana muna da rijista ɗinsu diya kenan an rabu da karsana aka bigi guzuma mm. shine jiya lumana ta yi wace irin hasara ita wannan tarzoma ta haddasa um, jami'an tsaro mutum ashirin da uku ne suka ji rauni a cikin su hudu suka yi rauni mai tsanani suna jinya yanzu haka a likita sun karya ma polis mota goma suka karya ma mutane mota hudu da sun karye bitar na seni akwai wurare da haka da suka banna kaɗan kaɗan akwai inda suka yunkura eh, abun bai nasara ba akwai wani hukuncin da kuke niyyar ɗauka kansu kenan akwai wata ƙungiya ta farar fula wanda a ƙarƙashin inwanta ne aka wannan wannan ita na riga na rushe ta kuma masu ita za mu bin su kuma za mu hukumta su daidai yadda doka ta tanada eh, sauran mutanen da eh, suka taka wata rawa kuma muna da dalilai a kansu su ma za mu kama su kuma za mu gurfanar da su kuma a hukumce su daidai laihin da suka yi eh. kama bayan abin yana da alaka da wannan al'amari wannan malamin lalle ya yi wa'azi eh, ya zargin gwamnati da abin da babu tushe in ka yi zargin gwamnati da abin da bata yi ba kuma ta ji ciwon shi dole ta hukumta ka ko ma wani ne ka zarga yana iya ya kai karan kuma a gurfanar da kai ya faɗi wani mai zahiri ya faɗi abubuwan eh, zagi ne yayi kuma eh, magana wanda mutum mai hankali bayyayinta mu ba mu da kowace matsala da ƙungiyoyin addini wannan matakin da muka ɗauka 'yan siyasa sun so su yi amfani da shi